to kaidan neman aure a musulunci shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana tunatar da waliyan mata game da wanda ya zo neman aure a wurinsu a hadisin ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu idan mutumin kirki wanda kuka yadda da adininsa da halayensa ya zo neman aure ku auren masayarku in ba ku aikata ba za a samu barna a bayan kasa daga cikin barna shine mai yi wa juna ciki ko ga mutumin kirki kace ba yarenka ba kuma Allah ta'ala ya ce yare ba ita ce gaya ba inna akramakum lahi atqakum saboda aka iyaye su lura wannan sifa ita ce siffan da ake so iyaye su duba kai ma iyayen namiji kai ma ka duba ita nan da yaron ka ke kauna shin akwai adini akwai alaye ta gari Shi ne abin dubawa abin da ya faru na ciki tsakaninsu a shari'ar musulunci mu iyaye mu lura da yaranmu tun kafin su ballaga mu yawaita nasiya zuwa gare su ba sai bayan da in sun aikata aikin alfasha lokacin za mu dauka mataki a kansu ba a kore su daga gida wannan ya riga ya yi barna an gama da ka kiyaye wannan aya da ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu ku fusakun wa alaykum nar da zara ka ga yaronka da wata daga ina me alakanku. me alakanku tun da wuri a raba su in abin rabawa ne in suna in sun cancanta tun da wuri kuma iyayen mata ku lura da su da zara ta fara neman wani da gaina wane ne amma in sun yi nisa da wuyan rabuwa fa da wuyan rabuwa sau da haka mu sa ido a cikin al'amarin yaranmu da yayanmu amana ne kullukun ra'in wa kullukun mas'ulu an ra'iyyati yaranmu amana ne musu zura masu ido wa ke neman ki da aure wa kake so ka aura kada mu yadda yaranmu matasa suna shigar da yan mata dakunansu ko yarka tana shiga gidajen maza kuma kana sane ta zauna waje zuwa karfe goma sha ɗaya biyu tana fira in fira ne a nema masu fili a cikin gida da rana ya zo inda gaskiya ne kowai gan shi wannan shi ne neman aure na gaskiya a aika domin neman aure a musulunci shi ne talabal unsa min aliha neman mace wurin iyayenta za ka gan gaskiya wannan hali ita ba za ta yaudare ka ba ba za ta yi ba inda ka fuskance iyayen. za ka ji gaskiya da ke cikin alamarinta amma wata za ta ci kudin mazaje da dama domin iyaye ba su sani ba ku ta ce tana son ka alhali akwai wani daban wanda ta fi so sama da kai alakanta da kai saboda kudin da take samu saboda haka mata su ji tsoron Allah batun wannan alamarin ciki ko da an yadda wannan saurayi ya zo ya aure ta to wannan sai bayan aihuwa ba a daurin aure akan ciki domin an ba ta damar zina akan zina kenan cikin eh, na zina a daura aure kuma a karfafa su akan mai zina a yi hakuri ta aihu in yaye sun yadda sai mai domin ya riga ya bata yariyar mutane wanda da kyar ake samu manema a wannan hali Allah kiyaye mu wanda ya bada kudi a kashe wani da wanda ya aikata wannan aiki duk su yi musharaka cikin laifi Hmm. kuma a musulunci dukansu ne za a yi masu kisa za a kashe su eh. sai na umar ya ce ko da mutane sana'a baki daya sun hadu akan kashe mutum daya sai ya kashe su baki daya domin an bude wannan kofa duk wanda ke so ya kashe wani sai je ya tara wasu ko a hada kai domin ya me yiwa ya ce babu kisa sun su a musulunci sai an kashe su baki daya eh, wanda aikila da wanda ya ba da kudi yadda wasu suka yi a kan malam jafar eh, Allah ne ya eh, alaihim ma ya sahiku min Allah abinda ya cancance su ya Allah ka hada su da wannan alamar da malam albanin zaria ko Allah ji kansu saboda haka a ka'idar musulunci ko da mutum ya tilasta ka cewa ka kashewa ne in ba ka kashe shi ba zan kashe ka malamai suka ce kara ka aikata eh, kara ka aikata in ka aikata kai ma ka zama mai laifi za a kashe ka domin ka kashe rai domin ka kiyaye ranka ko amma baka kiyaye ran wani ba ko da wani ya kama ka da bindiga ka kashewa ne ko mu kashe ka kada ka kashe kun gane ko amma in wani aiki ne aka sa ka na kafirin shi ba laifi matuka ne baka yadda da wannan al'amari ba yanda kafiran maka suka yi da Ammar bin Yasir aka kama shi musuluncin nan da kake yi ka zage musuluncin sai me ya zage musulunci sai je wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ankalinsa a tashi annabi ya ce me damuwanka sai ba da labari na abin da ya faru gare shi Allah ta lai saukar da aya a da yake cewa illa man ukriha wa kalbuhu mutma'innun bil iman wanda aka tilasta amma zuciyanta na nan da son musulunci da kaunar musulunci ba laifi a kan shi an kashe babansa mamansa ga sunan ana azabtar da su ammar bin yasir babansa yasir maman sunan maman sumayya ita baiwa ce baiwa ce a garin makka baban ya tashi ne daga wani gari zuwa neman wani dan wansu da aka rasa gida sai ya zauna makka sai aka hada su aure a wurin da ya sauka shi yasir sai aka samu aihuwa sannan da shi ne mai amma ya fara jin wazin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda dai ka ji wa zai izala ka ga malu sunna ko <laughs> aka yi faru ya musulunta ya je ya yi wa wazi sai ta musulunta sai je wurin uba ya yi masa wazi shi mai musulunta aka ce daga ina uba ku? maman baiwa aka fara zabtar da su sai da aka kashe ita ita ce farkon mace da aka kashe saboda addinin musulunci sumayya annabi ya gansu ana azabtar da su sai annabi ya ce sabran ya ala yasir fa inna maw'idakum aljanna ku yi hakuri ya ku gidan yasir sakamakon su alkawalinku a wurin Allah shine aljanna aka hadu da yaro kai ma za mu kashe ka ka zage musuluncin nan ya ga an gama da iyayensa saboda ka in an tilasta mutum kafarai ka fada mummunan abu a kan musulunci ka fada matukan da zuciyanka na nan ba ka yi dada lamarin ba amma malamai suka ce ban da kisa kashe wani musulmi don a kubtar da ranka haramu ne gane ku bai dace ba mutum ya yi aikin kwadago a coci domin na cikin taimakekeniya akan ayyukan sabo domin aikin sabo suke yi wurin da ake cewa allah biyu allah uku akwai mummunan magana da tafi wannan sau da haka awonu alal birri wa kawa wala awonu alal ismi walauda laifi ne sau da haka nisance su a roƙi Allah wa mai ya taƙi laha ya ji Allahu makaraja wa yarzuku mai haitula ya tasi na'am kana da yaran mata shin za ka yi a kai su gona su yi noma tare da kai mai zai hana tun da yake kai ne ke ciyar da su sinan da kake da shi kenan ka daura masu gwargwadon aikin da za su yayi tare da kai ba laifi annabin shu'aibu alayhi salam Allah ya azurta shi da yaran mata sana'ansa kiwon dabbobi ne ko kuma ya sa yaranta yaransa suka yi wannan aiki su shayar da dabbobi ko sanadiyan auren annabi musa daga gidan kenan domin ya taimaka musu wurin shayar da dabbobi inda yake wasu malaman tafsir suka ce ba annabi shaibu ba sun ce wani salihi ne wasu sun ce annabi shaibu ne da ya taimaka masu suka koma gida suka sanar da baba sai ce masu a ji a kira wannan bawan Allah da ya taimaka ya fara mu'amala da shi a karshe ce masa inni uridu an unki haka ihdabna tayya ne? ala an ni? samaniya hijaj ina son auren maka da ɗaya daga cikin yayana guda biyu amma da sharati ka yi man hidima na shekara nawa takwas kana nan kwadogo a matsayin sadaki saboda haka mata suna da kima fa wa in atmamta ashra fa indi ka mai da shi shekara goma daga wurinka ne mun san abiya sadaki biliyon daya ya halatta mata suna da kima a girmama su to game da wannan tambayan na kai yaran mata zuwa gona to a lura da mai suransu kada su bayyana al'auransu a yayin zuwa gona ko aiki a gona su kasance cikin suran musulunci a kiyaye mutuncinsu yana da muhimmanci eh karin bayani ne akan tambayan baya saboda haka a lura da mutuncinsu ana so su kasance cikin ijabi eh haƙi ne to game da tambayan mace mai fita zuwa kasuwa ko wurin da ta so ba tare da izinin miji ba san wannan ta saba koyarwa musulunci domin umarnin Allah ga matan musulmai shine mai wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyati ula a zauna a dakunansu su nisance fita irin fita matan jahiliya waɗanda suke bayyana al'auransu su fita da ado ta yadda in mazaje sun gansu za su yi shawansu a'a domin haramu ne mace ta bayyana hadunta ga wasu mazaje wala yubdina zinatahunna illa li au aw aba'ihinna har zuwa karshe adonsu ga mazansu iyayensu yara yaransu da yaran yan uwansu zuwa karshe yadda Allah ta layi bayani saboda haka mace za ta iya fita in bukata ta kama amma yawan fitan nan ta saba musulunci musamman ba tare da izinin miji ba ko da izinin miji ba su ta yawaita fita saboda haka wannan tana cikin laifi mace mai fita ba tare da izinin miji ba tana cikin mai laifi ta yi tuba ta koma zuwa ga Allah